ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا حقيقة ركنم غريا تاتبت الله متوفكين سيدي wanda ya kaddara kowane abu kaddara wasa wa atkana ma sara'ahu wa hikmatan wa tadbira kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kyautatar da abin da ya shar'anta ya samar da shi da hikimarsa da shirinsa subhana man yakunil a'wam wa huwa bakin ala dawam sarki ya tabbata ga Allah wanda shine wanda ke karar da shakarkaru amma shi Allah yana nan dawwami a kodayaushe yana nan wanze وتتناقض الأيام وهو منفرد بالجلال والكمال سأنكما kwanuka suna karewa kwanuka suna ragewa wa huwa alhali shi Allah ya kaɗaitu bil jalali da girmame girmame da kammala yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lai. kuma Allah shine wanda ke sanya dare a cikin rana kuma yana sanya da rana a cikin dare wa yukhrijul hayya min almayi, Allah shi shike fitar da raye daga matacce wa mayi ta min al kuma Allah shine wanda ke fitar da raye daga matacce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah لا ينفعه إيمان ولا يضره كفر ولا فسوق ولا عصيان الله شيء وندي إيمان ما إيمان به أنفادوا الله hakanan kafurcin mai kafurci zai cutar da Allah hakanan fasikancin mai fasikanci zai cutar da Allah hakanan sabon mai sako ma zai cutar da Allah wa huwa ganiyun an alimul ghaibi wal iyad Allah shine mawadaci daga na halittu waɗanda afake da waɗanda ake gani tanqadul a'wam ya ku bayan Allah shekaru suna ƙarewa wa tutuwa ma'aha jillatul ibad kuma gashi ana rubutawa ana kwafi ana nadewa ana ajewa dukkan littafai na bayu وقلة من الناس من يحرص على أن تكون صفحات أعماله Karima. duk da haka ya ku bayan Allah shekaru suna ƙarewa kwanaki suna ƙarewa amma kuma ga ƙaranci daga cikin mutane wanda ke gurin littafansa na ayyuka su kasance masu girma yubali biha wadda zai yi alfahari da ita ya yi farin ciki a gare ta kamar yadda Allah ce wa mata jiru kullu nafsin ma'amilat min khairin mufadara wata rana na nan tahi ita ce ranar alkiyama yadda kowace rai za ta samu ma'amilat duk abin da ta aikata min khairin aikin da ta yi na alkhairi ga hinan muhudaran halarce wa ma'amilat min su'in haka nan duk abin da ta aikata na mummuna za a zo da shi a ranar tashin alkiyama lokacin da ɗan adam ya tashi gaban Allah abubuwan da ya aikata a gidan duniya waɗanda ba na kwarai ba a wannan lokaci ga sun an halarto mai da su ita rayuwa Ta tawaddu na hawa bainaha wa bainahu amadan ba'ida wallahi za ta yi guri da a ce tsakaninta da wanga mugun aiki wanda ta aikata gidan duniya da za a samu fage wanda yake mai nisa Allah ya ce wa hazzirukumullahu nafsa wallahi Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun bil ibad lalle Allah mai tausayi na Allah mai jikai na ga abin da shahi bayansa wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kada yake bayar abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle hakika annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne arsalahu ila al-khalqi bashiran wa nadhira Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga halittunsa yana mai bushara yana mai gargadi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kuma yana kira zuwa ga addinin Allah da umarnin Allah da izinin Allah da yadda Allah da kuma wata irin fitila wadda take mai haske sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa da tsira da aminci amma ba'du ayyuhan nas bayan haka ya ku mutane ittaqu rabbakum mutane ku ci gaba da jin tsoron Allah wa alamu ma lillahi min alhikmatil baliga kuma ku yi kokari ku gano ku san abin da aga Allah na hikima wacce ta kai koli fi ta'aqubi shuhur wal a'wam a cikin bibiyar watanni a ce wanga wata ya zo ya wuce wannan wata ya zo ya wuce wal a'wam sa'annan da bibiyar abin da ya shahi shekaru a ce ga shekara ta zo ta wuce wannan shekara ta zo ta wuce wata a'malil layali wal ayyam kuma ku yi ƙoƙari ku gano abinda adga Allah maɗaukakin sarki na hikima wadda ta kai koli na abin da ya shahi bibiye yini da dare a ce wannan yini ya zo ya kare wannan dare ya zo ya kare wannan yini ya zo ya kare wannan yini ya zo ya kare wannan dare ya kare fa inna Allah ja'ala al-layla wan nahara khaza'inu lil a'mal saboda haka ya ku bayan Allah in ma ba ha gane haka ba to ka san Allah shi ne wanda ya sanya dare Allah shi ne wanda ya sanya rana domin waɗanga dare da rana su kasance su ne ke aje abin da ya shahi ayyukan da muka aikata a gidan duniya wa marahilul lil kuma dare da kaka gani da rana wallahi mataki mataki ne zango zango ne wanda ke nuna ajalin ɗan adam saboda haka yanzu dare ya ƙare jiya to ya nuna ka kai ga wani zango na abin da ya shahi mutuwarka saboda haka haka za a yi yanzu ranar ga tana faɗuwa to ka ƙara taka wani zango na abin da ya shahi kusantar lahira kuma kana nisanta abin da ya shahi duniya ya amuru hanna su bi ma ya amalu na min khairin wa sharrin dare da rana Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ne domin mutane su baya su da abin da suke aikatawa ko dai ya kasance ka aikata aikin alkhairi ko ya kasance ka aikata aikin sharri hatta yantahi ila akhir ajalihim ana na ana haka dare ya taho rana da taho muna aikata ayyuka wallahi ya kasance mun tuke mun kai makula ga abin da ya shafi ajalin da Allah madaukakin sarki ya sanya mu kowa saboda haka yana daga cikin rahama Allah ga bayansa ya sanya musu dare da rana ya sanya kowane daga cikinsu yana da ayoyi guda biyu ayatun nahar wa hiya shams akwai aya wadda ke sa mu wa'azu ita ce abin da ya shahara rana wa ayatul layl sannan akwai ayat dare wa hiyal qamar shine wata Allah ya sanya dare Allah ya sanya dare ga bayansa domin su natsu a ciki kuma Allah ya sanya rana domin mu ga inda za mu guna mu je mu nemi falala Allah madaukakin sarki mu nemi abin da za mu ci kuma Allah ya sanya ga kowanne daga cikin su sabunta da yake yi bi manzilatul hayatin jarida, yana matsayin rayuwa sabuwa yastajiddu fihi al-abdu quwwatahu bawa zai sabunta ƙarfinsa ya fuskanci aikinsa saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ambaci abin da ya shahi dare ya ambaci dare shine mutuwa ya ambaci rana shine fadaka da tashi Allah ta'ala ya ce huwa allazi yatawaffakum billayl Allah shine wanda ke karbar rayukanku da dare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma Allah shi ya san abin da kuke aikatawa da rana summa yab'asukum fihi bayan Allah madaukakin sarki ya ga rayukan naku a cikin dare sun koma wajen Allah madaukakin sarki kuna nan kuna bacci ana haka ana haka sun mai ba su kunfihi ana nan Allah madaukakin sarki sai ta yadda ku da rana Allah yana yin haka ne yi yuqza ajalun musamma dan Allah shi hukunta a yi kokari a kai karshen dai lokacin da Allah ya diba ma wanda za ka yi a gidan duniya sun ma ilaihi marji hukum sa’annan zuwa ga Allah makoma maku take gaba dai sun mara yana biyu hukum bi makuntun ta maluna sa’annan Allah ya labarta muku daga abin da kun kasance kuna aikatawa saboda haka ya ku bayan Allah yana daga cikin rahama Allah ga bayansa Allah ya sanya rana Allah ya sanya wata domin su kasance abin lissafi gare mu ita rana nan na za mu gane lokaci lokaci a ce lokacin damana a ce lokacin zafi a ce lokacin sanyi a ce lokacin kaka wafil kamar husbani shuhur shi ko wata daga cikin rahama Allah madaukakin sarki da hikima Allah ya sanya muna wata domin mi domin mu yi lissahi kuma Allah ta'ala ya sanya muna shekara gaba dai isna ashara shaharan Allah ya sanya muna shekara wata goma sha biyu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna iddata shuhuri inda Allah lalle hakika lissafin watanni a wajen Allah isna ashara shaharan fi kitab kitabillah wata goma sha biyu ne a cikin littafin Allah yau khalaqa as-samawati wal arda to ranar da Allah ya halicci sammai da kasai minha arba'atun hurum daga cikin watanni guda goma sha biyu waɗanda Allah ya tsaya muna a shekara akwai watanni guda hudu masu girman daraja Allah ce zalika dinul qayyim wancanan ka da haka ji shine addinin Allah shine musuluncin Allah ne kake fala tazlimu fihinna anfusakum saboda haka cikin waɗanga watanni waɗanda suke masu alfarma masu girman daraja kada ku yadda ku zalunci kawunan ku da kafirci da saba ma Allah wal arba'atul wal arba'atul hurum waɗannan watanni guda hudu masu daraja salatatu min minha mutawaliya uku daga cikin watanni din nan jera suke wa hiya zulqa'ada shine watan zulqa'ada shine watan 11 wa zulhijja da watan zulhijja shine watan 12 wal muharram da watan al muharram wanda muke a cikin sa minha mufradun daga cikin hudu din ga akwai wanda shi kaɗai yake ba jere yake da wadanga Wahuwa wa huwa rajab shine watan rajab wa huwa baina jumada wa sha'ban shi yana tsakanin watan jumada da watan sha'ban wa inna min tafsirillahi ta'ala yana daga cikin wa Allah an ja'ala al-hisabu shar'i Allah ya saya muna lisani na shari'a al-arabi wanda yake na larabci mabuniyan ala shuhur al-hilaliya ya ginu ne akan abin da ya shahi watanni na jinjirin wata li'anna laha alamatan hissiya domin wata da kuke gani yana da alama wadda ake iya gani yafhamu al-khas wal-am ke bantattun mutane da ma gama garin mutane suna iya gane wannan وهي رؤية الهلال شيني غنو وتا في المغرب أيما بعد غروب الشمس بين فاد ورانا فمتى رؤي الهلال سبراك دلوك تند أنك جنجل وتا فقد دخل الشهر حقيقة وتا ياشبو المستقبل وند أكي هسكنتا وانتهى الشهر الماضي وتا وند شودي يارغا يا قاري وبذلك سبور حكا arafna za mu gane mu sani ya ku bayan Allah an naftida a tawqitul yauni lalle farawa lokaci ne yi min gurubi shamsi daga faɗuwar rana ne la min zawaliha ba da karkatawar rana ba li anna awwal shahr domin farkon wata ya da kullu yana shiga ne bi gurubi shamsi da faɗuwar rana wa awwalu shahri huwa awwalul saboda haka farkon wata shine farkon lokaci wa nahnu al-ana ya ibadallah ga mu ya ku bayan Allah a yanzu fil juma'atil ula a yau muna cikin juma'a ta farko min al'amil hijri aljadid na abin da ya shahi shekara sabuwa na abin da ya shahi wata na abin da ya shahi shekarun musulunci sanata al wa arba'u mi'a wa arba'in wa arba'ina hijriya saboda haka yanzu muna juma'a ce ta farko na sabuwar shekara shekara ta 1444 wala kada kana ibtida'u tarihul islami saboda da haka ya ku bayan Allah musan wannan kwarawa abin da ya shahi tarihi na ƙida na addinin musulunci ya fara na mungu ahadi amirul mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu ya fara ne daga zamanin sarkin musulmi shugaban masu imani sayyidina Umar dan Khattab haisu kataba Abu Musa al-Ash'ari ila Umar kuma abinda an musabbabin wannan sahabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gwamnan shi sayyidina Umar shine Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta takarda rubuce zuwa ga sayyidina Umar a Madina yace annabu ya atina minka kutubul ya kai amirul mu'minina takaddu da littafai suna zo muna daga gunka Laisalaha laha tarihun ba ta da date na abin da ya shahi tarihi lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya kawo wannan damuwar zuwa ga amirul mu'minina fatama umarun nasa sayyidina Umar radiyallahu anhu sai tara mutane mutane aka tara sahabbai lil mashura ku zo mu tattauna ga wata matsala mai muhimmanci ga wani abu wanda sai daga cikin ku ya rubuto zuwa garan kuma an haɗu 16 aw 17 min al hijra shekara ta 16 daga hijira ko shekara ta 17 ga hijira an kai haka fastasharahu sai sayyidina Umar ya tara sahabbai ya za mu sanya tarihi na musulunci ya shawara min aina yabda'u tarih ina tarihin musulunci zai fara qala ba'dhum sashin sahabbai yace yabda'u min maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama ai a sa tarihi na abin da ya sha shekarar musulunci daga haihuwar manzon Allah wa qala sashin su yace yabda'u min bi'satihi a ai fara daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ba'dhum sashin sahabbai yace yabda'u min hijratihi a ai fara daga hijiran manzon Allah wa qala ba'dhum sashin su yace min fara daga rasul shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar kaga ya ba kowa dama yayi magana kowa ya kawo abin da yake gani walakinahu radiyallahu anhu sai dai shi yadda Allah tabbata gare sa rajja sayyidina Umar ya rajja an yabda min al-hijra cewa tarihin musulunci ya fara daga hijiran manzon Allah li'anna Allah farraqa biha bainal al-haqqi wal batil yace domin rannan Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya fa ja'alu mabda saba tarihar sinin saboda haka an ka sanya tarihin musulunci sanatar hijira shekarar da manzon Allah ya hijira domin a wannan shekara ce musulmai sun ka samu tsayuwa da kansu aka samar da farkon gari na musulunci wanda al'ummar musulmai ɗaya a cikin garin saboda haka sai ya dace faruwar lokaci da wuri sa'annan bayan haka sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda sayyidina umar ya tara su sun ka sake shawara to daga wani wata ne wannan tarihi na musulunci zai fara sashen su yace a sa daga watan rabiul awwal suka ce domin shine wata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam salama ya zo madina yana mai hijira sashen su ya ce a a fara daga watan ramadana domin shi ne watan da allah ya saukar da alkur'ani a ciki saboda haka da Sayyidina umar da Sayyidina usman da Sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'ina sun kai ittifaqi gaba ɗaya a rajjaha cewa watannin musulunci kidan ya fara bil muharram a wannan wata na alhaq muharram da muke ciki sun ka ce la'annahu shahru haram domin wata ne mai alfarma waya ni zulhijja sa'annan da zaran watan zulhajji watan sha biyu ya ƙare sai shi allazi fihi ada'un nasi hajjilum wanda yake watan da ya wuce cikina mutane sun ka bada hajjin su wanda yake shine cika abin da ya sha rukunin musulunci domin hajji shine karshen abin da an ka fallanta a cikin rukunin musulunci guda biyar saboda haka ya ku bayan Allah innakum tudi'una aman madiyan shahida ya ku bayan Allah ga munan mu yi ban kwana da shekara wadda ta shuɗe kuma ga munan mu huskanci sabuwar shekara falaita shi'ri ma za auda'atun fi anil mazi saboda haka ya kai tonmu shin mi mun ka aikata a shekarar da ta wuce wa ma za ta na bihi amal jadi menene kuma mun kai shiri wanda za mu huskanci sabuwar shekara saboda haka duk mai hankali duk mai tunane wallahi wa kan sali sahi yayi dubi cikin lamarinsa in ka kasance ka yi sake a cikin wani abu wanda Allah ya wajabta ma ba kai ka tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka riskar da abin da ya kuce in ka kasance mai zalunta kanka da aikata sabon Allah da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ka ciranta daga wannan qabla hululil ajali wal fawat gabana ajalin ka ya sauko gabanin lokaci ya kuce ma in kana cikin waɗanda Allah ya baiwa gare su bil istiqama ka roƙi Allah maɗaukacin sarki tabbatuwa saboda haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya tabbatar muna da imaninmu sai da na Ali ɗan Abi Talib yake cewa irta halatu duniya mudubira Ali ɗan Abi ya ce, wallahi duniya ga ta nan ta tafi tana mai juyawa warta halatul akhirah Ya ce, ga lahira ne ita ko ta taso tana mai don haramu wani li kulli wa'idatin minha banun Ali ɗan Abi ya yace da duniya da lahira kowace wallahi tana da ƴaƴa yace fa kunu min abna'il akhirah ku kasance ƴaƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kar ku kasance cikin ƴaƴan duniya fa innal yawma amalun wala hisab sayyidina ali yace rayuwar ga ta duniya aiki na kawai za a yi ta aiki mai aiki ga da'a Allah zai yi mai saban Allah shi za mu yi ta aiki wala hisab nan gidan duniya babu hisabi yace wa gadan gobe alkiyama alkiyama hisabun wala amal a alkiyama hisabi na kawai babu aiki umar dan abdul aziz ya ce yabu na adam ya kai dan adam ya kai dan adam innal laila wan nahar yace kaga dare da rana ya amala da fika kullun aiki suka yi cikin ka dare da rana kullun aiki suka yi a cikin mu yake fa amal fihi ma tun da dare da rana suna aiki cikin ka kullun an ka idini guda kana kusantar lahira na kana barin duniya Kullum an ka kwana an ka tashi dare yayi aiki a kanka an rage wani abu kana nisantar duniya kana kusantar lahira saboda yace fa amal fihi ma kai ma kai aiki a cikin waɗanga dare da rana haka na Hassan al-Basri yace ya bunu Adam ya kai dan Adam inna ma anta majmu'atun min al-ayyam kwanuka ai kai na a kwanuka ana cewa an kwana an tashi kai ne a kwanukan kullama zahaba yawmun duk lokacin da an ka ce ni ya tahe zahaba ba'du wallahi tashin jikin da kamar shina an ka gunta an ka da shi saboda haka ya ku bayan Allah mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu kankan da kai ga Allah abubuwan da muke na sabon Allah mu tuban mu Allah mu bari lokaci na tafiya wallahi yanzu ga munan duk wanda annan ba haka Allah ta'ala ya kaɗo shi gidan duniyan nan ba ga hinan kullum an ka kwana an ka tashi barin duniya muke kusantar lahira muke saboda haka kowa gwargwadon hali yan abin da ya kai wanda ba na kware ba mu yi kokari mu tuban mu Allah madaukakin sarki in ƙarya ita kasa gaba ka bari in an na nemanci kasa gaba ka bari duk abin da ake yi na sa'on Allah wanda ba daidai ba gwargwaron hali wallahi mu ya sani mu bi ƙoƙari mu tuban mu Allah mu dawo ga Allah ko mu yi taubatan nasuha sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu rayuwar mu albarka duniya da lahira saboda ga muna roƙon Allah subhanahu wataala ta'ala ayyukan da mun ka aikata na kwarai a shekarar da ta wuce Allah shi karɓan muna abubuwa din da mun ka aikata ba daidai ba muna roƙon Allah ka yafe muna wannan sabon shekara da mun ka shigo muna roƙon Allah ta'ala duk alkhairan da a cikin wannan shekara Allah ka haɗa mu da su Allah ka haɗa mu da alkhairan da a cikin wannan shekara duk damoyi waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya hukunta ya kaddara za su kasance a cikin wannan shekara abubuwa masu kyawu Allah ka ba mu duk abubuwa waɗanda suke an na idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddarto abu kuma bawa yayi addu'a Allah yayi yi alƙawarin zai kare muna roƙon Allah ta'ala sharrukan wannan shekara Allah kai yi muna kariya Allah ka yi muna kariya kuncin da muke cike na rayuwa ya Allah maɗaukakin sarki Allah ka walwale muna Allah ka walwale muna duk damuwoyin da a tare da mu ya Allah maɗaukakin sarki kasan san damoyin mu ya Allah ta'ala Allah ka yayi muna Allah ka yayi muna Allah ka gafarta muna zanuban mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما صرعه وصنعه حكمة وتدبيرا سبحان من يقني الأعوام وهو باق على الدوام وتتناقص الأيام وهو منفرد بالجلال والكمال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه لا ينفعه إيمان ولا يضره كفر ولا فسوق ولا عصيان وهو غني عن عالم الغيب والعيان تنقضي الأعوام وتطوى معها سجلات العباد وقلة من الناس من يحرص أن تكون صفحات أعماله كريمة يباهي بها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تآقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام فإن الله جعل الليل والنهار خزائن للآمال ومراحل للآجال يعمرها الناس بما يعملون من خير وشر حتى ينتهي إلى آخر أجلهم ومن رحمته بعباده أن جعل لهم ليلا ونهارا وجعل لكل منهما آيتين آية النهار وهي الشمس وآية الليل وهي القمر جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليبتغوا فيه فضلا من الله ويطلبون فيه فيه معايشهم وجعل كل نهار يتجدد بمنزلة الحياة الجديدة يستجد فيها العبد قوته ويستقبل عمله ولذلك سمى الله النوم بالليل وفاتا واليقظة بالنهار بعثا فقال أنت من قائل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ثم يضعفكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ومن رحمته بعباده يا عباد الله أن جعل الشمس والقمر حسبانا ففي الشمس معرفة الفصول وفي القمر حسبان الشهور وجعل الله السنة اثنتي عشر شهرا كما قال الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأربعة الحرم يا عباد الله ثلاثة منها متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع منها مفرد وهو رجب بين زمادى وشعبان وإن من تيسير الله تعالى أن جعل الحسبة حساب الشرع العربي مبنيا على الشهور الهلالية لأن لها علامة حسية يفهمها الخاص والآم وهي رؤية الهلال في المغرب بعد غروب الشمس فمتى رؤي الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضي وبذلك عرفنا أن ابتداء التوقيت اليومي من غروب الشمس لا من زوالها لأن أول الشهر يدخل بغروب الشمس وأول الشهر هو أول الوقت بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من ذوي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ومنه المبتلى وإليه المنتهى والمآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من تعبد لله وأناب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيثان إلى يوم الدين وسلم تسليما عباد الله ونحن العان في الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد سنة 1444 هجرية ولقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ أهد, أهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس للمشورة ستة عشر أو سبع عشر من الهجرة فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ فقال بعض بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يبدأ من بعثته وقال بعضهم يبدأ من هجرته وقال بعضهم يبدأ من وفاته صلى الله عليه وسلم ولكنه رضي الله عنه رجع أن يبدأ من الهجرة لأن الله فرق بها بين الحق والباطل فجعلوا مبدأ تاريخ السنين في الإسلام سنة الهجرة لأنها هي السنة التي التي كان فيها قيام قيام كامل للمسلمين وفيها تكوين أول بلد إسلامي يسيطر عليه المسلمون فاتفق في ابتداء الزمان والمكان ثم إن الصحابة الذين جمعهم عمر تشاوروا من أي شهر يبدأون السنة فقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن القرآن واتفق رأي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ترجيه البداءة بالمحرم لأنه شهر حرام ويريد الحجة الذي فيه أداء الناس حجهم الذي به تمام أركان الإسلام لأن الحج آخر ما فرد من الأحكام الخمسة ألم تروا إلى هذه الشهور يا عباد الله ألم تروا إلى هذه الشهور والأعوام يا عباد الله تهل فيها الأهلة صغير صغيرة كما يولد الأطفال ثم تنمو رويدا رويدا عباد الله اعتبروا ما بقي من أعمالكم بما مضى منها واعلموا أن كل آت قريب وأن كل موجود منكم زائل فاعتبروا الأعمال قبل الزوال اللهم يا رافع السماوات اللهم يا رافع السماوات اللهم يا رافع السماوات ويا باسط الأرض خالقها وبارئها خالق طريقها ومارئها رفعنا إليك إليك يا الله ندعوك ونرجوك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أن تغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا وأن تعفو عن زلاتنا وخطايانا يا الله اللهم تب علينا يا الله اللهم تب علينا يا الله وقبل توبتنا يا الله اللهم إنا نسألك أن تجعل العام الجديد عام خير وفلاح إصلاح وصلاح للأمة الإسلامية نسألك يا رب خير هذا الآن وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا الآن وشر ما فيه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الأصحاب والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الرحمن